قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون ya wannan manzo ka ce abinda ubangiji na yake min wahayinsa shine cewa wanda ya cancanta ku bauta masa da gaskiya abin bauta ne guda ɗaya tak baya da abokin tarayya kuma shi ne Allah don haka ku miƙa wuya ku yi imani da shi ku yi aiki cikin biyayya a gare shi